وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لهدي شاتر جوتا من البركة وتر رمضان هجرا من زن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda ya zo talatin ga watan tara dubu biyu da bakwai muna cikin suratul shu'ara wanda ita ce sura ta 27 za mu tashi aya ta 192 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه wa ta'ala ce wa innahu lalle shi alkur'ani ko kuma wannan kissoshi da ake karantawa a baya latanzilu rabbil alamin saukarwa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kage halitta ya mallaki halitta yake gudanar da halitta shine ma'anar rabbu khaliquhum malikuhum raziquhum mudabbiruhum wanda ya halicce su ya mallake su yake gudanar da su nazala bihin ruhul amin ruhi amintacce shine ya sauka da alqur'ani sauka alkur'ani kaso uku ce akwai min indillahi ta'ala ila akwai min lahil mahfuz ila sama'id duniya akwai min sama'id duniya ilal arzi wanda aka kwashe tsawon shekara uku yana sauka inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin shahr ramadan allazi unzila fihi al to ar-ruhul amin ice man kana aduwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika shine malaika jibrilu ake nufi da rai mai tsarki kuma an kira annabi isa ruh an kirawo yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ruhun minhu sannan an kirawo alqur'ani ruh rai Allah ta'ala ke cewa أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى أما يشركون ينزل الملائكة بالروح الروح أنا ينالت وحي يلقي الروح min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawmat talaq ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum abinda zai raya ku kenan shi Allah ta'ala yace wanda ya sauka wanda ya sauka da wannan alqur'ani din shine mala'ika jibrilu amintacce ala fi qalbika a cikin zuciyanka litakuna Dan ka kasance min munziri na cikin masu gargadi masu jan kunne in an yi daidai a shiga aljanna in an saba a tafuta bilisanin da kuma yare arabiyyin balarabe mubinin wanda yake a fili da luga in an ce lisan ana nufin luga illa bilisani qaumihi li yubayyana lahum ko na manzo an aiko shi bi lisani qaumihi ai bi lughati qaumihi ko natiqan bi lughati qaumihi yana furci da yaren mutanansa arabiyin kuma balarabe ne tsantsa mudinin kuma mai bayyana da hukunce-hukuncensa a fili wanda babu rikici a ciki wa innahu kuma shi lalle wannan alkur'ani din lafi zuburil awwalin yana cikin littattafan farko littafan da suka gabata sun yi bayani da zuwan alkur'ani ko wa innahu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayanin zuwansa lafi zuburil awwalina yana cikin littattafan farko a cikin attaura da injila da zabura duk an ce su yi bayani za a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di smuhu ahmad Allah ji kan shaka Ahmad Didas ya rubuta littafi what the bible say about muhammad mai bible yace akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai bisharori a ciki da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo kuma wannan bishara ta tabbata da littafin sahur of the stone wa ya dauke dutsen nan ranar litinin da ake cewa an kashe annabi isa ran juma'a bayan ya karyata wannan kissa wannan duka yana nuna mana su ma sun sani a cikin new testament da old testament duka an ce annabi Muhammadu zai zo sallallahu alaihi wasallam al-ahadul qadim wal ahadul jadid tsohon alkawari da sabon alkawari duka akwai bayanin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki shine yace wa innahu ad-damir yana koma kan annabi sallallahu alaihi wasallam lafi zuburil awwalin ai al-kutub yana cikin littattafan mutanen farko awalam yakul lahum ayatan ita shin bai kasance aya a gare su ba da take tabbatar da annabta annab sallallahu alaihi wa sallam an ya'lamahu ulama bani isra'il a ce malaman banu isra'ila sun san shi sun san annabi ko sun san qur'ani malaman su waɗanda ba su ɓoye gaskiya ba sun san da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'anatullahi alal kafirin abdullahi bin yana cikin wanda ya bada shaida ta gaskiya wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi fa amana wastakbartum to shine Allah ta'ala yace wannan bai ishe su aya ba cewa malaman banu isra'ila sun san da alqur'ani zai zo ko sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai zo na'am ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون الله سبحانه وتعالى يتي ولو نزلناه da mun sassaukar da wannan alkur'ani ala ba'dil ajamin a bisa waɗanda ba larabawa ba a ce ƙur'anin ba balarabe ba ne shi ƙur'anin ko kuma a ce ba balarabe aka saukarwa ba wanda ba balarabe ba ya zo ya karanta musu qur'ani wanda shine kaiwa matuƙa wajen mu'jiza a ce wanda bai iya yare ba ya zo da abin da ya gagari masu yara akwai mu'jiza ko kuma a ce shi qur'anin an saukar da shi da wani yare ba larabci ba walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan laqalu lawla fussilat ayatuhu a'jamiyun wa arabi shine Allah ta'ala yace, da mun saukar da wannan qur'ani ko mun sanya shi ya zamo ba ajaman qur'ani da wani yare ba larabci ba da sun ce ina ma an yi bayanin sa daki daki yadda za mu gane kaga ka zo da sakon da ba ma ganewa sai su kafa hujjar kafircin su shine Allah ta'ala ya ce law da mun walau nazzalnahu da mun sassaukar da shi mun ce nazzala sauka kaɗan, kadan nazala kuma sauka gaba daya ala ba'd al-a'jamin abu sashashin ba'ajame in an ce al shine wanda ba balarabe ba in kuma an ce ajami wanda bai kware a larabci ba ko da balarabe ne to shine yace faqara'ahu alaihim ya karanta alqur'anin a gare su ma kanu bihi mu'minin ba za su kasance masu yin imani bihi da wannan alqur'anin ba sai su ce ba yaran su bane ai law qara'ahu alaihim a ajamiyun laqalu la nafqahu hadha falam sai su ce bamu gane ba dan haka ba za mu imani ba malam zajjaju yace huwa jam'u a'jam wal unsa ajma'u wal a'jamu allazi la yufsihu wa kadhalika al a'jamiyu fa amma al ajami fallazi min jinsil ajam afsaha aw lam yufsih shi ake nufi da wannan to Allah ta'ala ce kazalika haka nan salakanahu muka shigar da fahimtarsa fi qulubil mujrimina a cikin zukatan mujrimai sun gane alƙur'ani suka kibinsa ko kazalika salaknahu haka nan muka shigar da ƙaryata shi fi qulubil mujrimina a cikin zukatan mujrimai suka yarda da shi la yu'minuna bihi sun gane shi amma ba za su imani da shi ba a fassara farko wannan kuma su ma gane shi ba balle su imani da shi amma imamu shaukani a cikin fathil kadir ya ce a ce an shigar da fahimtarsa a zuciyarsu sun gane su kibi shi ya fi kaiwa balaga don baka gane abubuwan shi za a maka azaba wajen kin binsa sai abin da ka gane kake kabi na Allah ya ce iza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun in an ce musu la ilaha illa sai su girman kai don sun gane ma'anan la ilaha illallah shine abota Allah shi kadai aj'ala al-alihata ilahan wahida inna haza la shay'un ujab to Allah ta'ala yace la yu'minuna bihi ba sa yin imani da shi hatta yarawul rawul al-alim har sai sun ga azaba mai radadi fa ya'tiyahum bagatatan yazo musu babu shiri wa hum la yash'uruna ba su san da zuwan azaba ba sai ta zo kuma fayaqulu sai su dinga cewa hal nahnu munzarun shin mu za a saurara mana a dan saurara mana mana ne imani ya ba dan mana gargadi an dan bamu mun dan yi tunani ba sai kawai a banko mana da azaba Allah ta'ala yace sai Allah yace afa bi azabina afa bi azabina yasta'jilun أفرأيت in matta'nahum سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين subhanahu wa ta'ala ya ce idan muka jinkirta musu azaba din bata sauka ba wa na nasa yawma ya'tihim azabu fa yaqulu allazina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'awataka wa nattabi'ir rusul aw lam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakin allazina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amsal in azaba ta zo suna cewa a jinkirta Allah ya ce to idan muka jinkirta din kuma sai su dinga cewa a sakko mana da azabar Allahumma in kana hadha huwa al min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim Allah ta'ala ce afa bi azabina yanzu da azaban namu ne yasta'jiluna suke neman a gaggauto musu sun kwasan azabar Allah har suke cewa ina azabar afara'aita Allah ya ce ka bani labari ya kai wanda ake magana da kai in matta'anahum idan muka jiyar da su daɗi sinina shekaru masu yawa har zuwa ƙarshen duniya a ce an ma jiyar da su daɗin an ma ƙi musu azaban wa umli lahum inna kaidi matin inna ma numli lahum liyazdadu isma Allah ta'ala ce muna iya barin su wa amhilhum ruwaida muna iya barin su dan lokaci mu musu azaba din ba thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna sannan abin da ake musu alkawari na azaba din ya zo musu ma agana anhum ma kanu yumatta'una ma din na wasu fassara ta istifahamiya ma agana anhum to me zai amfana musu ma kanu abin da suka kasance suna ana jiyar da su daɗi da shi Abin da ake jiyar da su daɗi da shi idan azaba ta biyo baya ina amfaninsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisin Bukhari da Muslim yace za a zo da kafiri wanda yafi kowa jin daɗi a duniya idan aka tsoma shi a jahannama aka ciro shi aka ce ka taba jin daɗi zai ce ban taba jin daɗi ba tun da nake a duniya tsomi ɗaya a jahannama ya mantar da shi duk daɗin duniya ga baki ɗaya haka nan da za a zo da wanda ya kowa shan wahala a duniya amma ɗan aljanna idan aka tsoma shi a cikin aljanna sakan ɗaya aka fito da shi aka ce ka taɓa shan wahala zai ce ban taɓa shan wahala a duniya ba daɗin sakan ɗaya na aljanna zai mantar da kai duk wahalar da ka sha a duniya shi yasa Allah ya kasa mutane gida hudu wasu su sha wahala a duniya su sha wahala a lahira Allah ya tsare mu da wannan kasar ga mutum ba addini ba arziki ga talauci ga kafirci ya sha wahala a duniya kuma ya je a kulle shi a cikin wuta ranar alkiyama wani kuma zai sha daɗi a duniya ya sha daɗi a lahira Allah iyalwata masa duniya ɗin kuma iyalwata masa lahiran Allah ya samu a wannan kasar wani kuma zai sha wahala a duniya ga addini ga imani kuma ga talauci ya nemi kuɗin bai samu ba kuma bai daina sallah akan lokaci ba to irin wannan sun shiga aljanna sai a ce salamun alaikum bima sabartum ga ku a aljanna aminci ya tabbata a gare ku bisa hakurin da kuka yi a duniya an jarabce ku kun hakuri kuma an ba ku lada wani kuma zai ji daɗi a duniya za a yalwata masa manyan gidaje manyan motoci kyawawan mata kuɗi a banki gashi nan komai gida AC mota AC rumfa AC waye AC duk ya ji daɗin duniya kuma bai sallah ba bai salati ba bai imani da Allah ba bai kuma Allah ba kaga ya cinye rabansa na duniya an kai shi wuta kuma sai a wuce da shi to shi yasa aka ce wanda yake jin daɗi Allah ya jarabce shi wanda yake shan wahala ma Allah ya jarabce shi kai da kake shan wahala to ka san wahala ba ta da daɗi kenan tun da gashi kana shanta ba daɗi wahala to sai kai aikin da zai sa wahalar ta tsaya a duniya kada ta zarce da kai zuwa jahannama kai kuma mai jin daɗi ka san daɗi ka san daɗi yana da daɗi to ka nemi daɗin nan da kake ji ta zarce da kai a cikin aljanna daɗin ka ya zarce da kai a aljanna to mai jin daɗin da kaga baya aikin aljanna to kamar yana cewa Allah daɗin nan da nake ji bana so ta zarce shi kuma mai shan wahalar da kaga baya bin Allah kamar cewa Allah yake yi wahalar nan taimun daidai a zarce ni da ita to kana cikin wahala ya kamata ka bi Allah dan ta kare in kana cikin daɗi ya kamata ka bi Allah dan ya ɗore, to wannan shine duka wa'azi Allah yake mana ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabatku sarra'u shakar fa kana khairan Allah. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له mamaki ya tabbata ga al'amarin mumini al'amarinsa duka alkhairi ne in daɗi ya same shi sai ya yi godiya godiyar sai ta zama alheri a gare shi in wahala ta same shi sai ya haƙuri haƙurin sai ya zama alheri a gare shi domin haƙuri ibada ne godiya ma ibada ne inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid shine Allah ta'ala yake ma agana anhum ma kanu yumatta'una in an fassara ta istifhamiya to me zai tsina na musu abinda aka jiyar da su dadi me ya tsina na musu kenan ko kuma an sa ta manfiya ne ai ma agana anhum ma kanu yumattauna abinda suka kasance ana jiyar da su dadi a duniya bai amfana musu komai ba lokacin da Allah ya danke su da azaba wa ma ahlakana min qaryatin Allah ta'ala ce bu halakar da wata alkarya ba illa laha munziruna face akwai masu gargadi da suka gabata wa in min ummatin illa khala fiha Allah ya ce babu wata jama'a face mai wa'azi ya zo mata hmm. walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa tagut mun aika wa kowace al'umma annabi cewa ku bauta Allah ku nisanci tagut wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah ya ce mu kasance masu yin azaba ba har sai mun aika manzo tukunna an ƙaryata shi shine Allah ta'ala ya ce zikira wannan faɗakarwa ce da tunatarwa da jan hankali da tsoratarwa wa ma kunna zalimina Allah ya ce lalle ba mu kasance masu zalunta bayi ba walakin nan nasa anfusahum yadhlimuna mutane sun kasance suna zaluntan kansu ne fa kullan akhadna bi dhanbihi فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من wa الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah ta'ala ya ce kowa akwai irin kamun da na yi masa wani na danna shi a ruwa wani na yi masa tsawa wani na sa ƙasa ta kama shi a ruwa wani na masa tsawa wani na sa ƙasa ta kama shi wani na dilmiya shi a ruwa ya nutse Allah ce ban zalunce su ba kansu suka zalunta domin an musu gargadi suka karyata an ce za a muku azaba suka ce a yi din sai a fasa shine Allah ta'ala ce wa ma kunna bamu kasance na masu zalunta bayi ba na'am وما تنزلت wa الشياطين وما ينبغي wa وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون الله سبحانه وتعالى وما تنزلت به الشياطين شيطان ba sami ikon ba su da ikon saukar da alkur'ani suna cewa ai dama su ma suna da shaidanu da suke zuwa mabokaye da labaran sama da haka ba wani sabon abu ba ne shi ma boka ne shi ma mai sihiri ne aljanu suke gaya masa shi ne Allah ta'ala ya karyata wannan ya ce wa ma tanazzalat bihi shayatsinu shaidanu ba su suka sassaukar da alkur'ani ba sai Allah ya faɗi abubuwa guda uku da zai sa shaidanun ba za su iya ba ya ce wa ma yan lahum baya kamata a gare su dan su makaryata ne shi ko qur'ani gaskiya ne su kafirai ne shi kuma qur'ani musulunci yake kira ayi su fasikai ne shi kuma musulunci imani yake cewa ayi su azzalimai ne musulunci adalci yake cewa ayi su bid'a suke musulunci sunna yace ayi ƙarya suke musulunci gaskiya yace ayi damfara suke yi da cuwa-cuwa da 419 shi ko musulunci ta yi a yi amana a yi gaskiya kaga kenan an raba hanya wa ma yan baki lahum baya kamata a gare su sannan na biyu wa ma yastati'una ba ma za su iya ba dan qur'ani amana ce ta Allah yaushe za ta fada hannun shaiɗan wa ma yastati'una ba za su iya ba an ya'tu bihi minas sama'i da su zo da shi daga sama li'annahum qad shila bainahum wa bainas sam'i bil mala'ikati wa bishuhbi suna cewa anna kunna min ha maqa'ida lis fa faman yastami' al-ana yajid lahu shahaban rasada suka ce da can mukan je sama mu satoji ah, nastariqu sama suna satoji amma yanzu suka ce ba zai yi ba duk wanda ya je an sa tsaro ga kuma an sa إنا زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين Ana jifan شيطانو da waɗannan wato harshen wuta da ke jikin taurari ba za su iya jiyo wahayi daga sama ba sannan sai ya faɗi abu na uku ya ce innahum lalle su an sam'i gabarin ji jin alkur'ani la ababen nesantawa ne kun ga al'azulu dama shine abin da mutum yake ko al'azlu nisanta abu daga abu to sai Allah ya ce su ababen nisantawa ne gabarin alqur'ani to wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'una sannan innahum an sam'i la ma'zuluna ta kaka za su zo da alqur'ani babu abu ukun nan na farko bai kamace su ba sannan ba za su iya ba sannan an nisanta su gabarin ji din ta hanyar toshe sama da ba za su jiyo komai ba to Allah ta'ala ce fala tad'u ma'allahi kada ka kirawo ilahan akhar wani abin bauta daban ma'allahi tare da Allah kada ka bauta wa wani daban tare da Allah kada ka kira wani daban tare da Allah akan abin da ba wanda zai iya sai Allah fatakuna sai ka kasance minal mu'azzabina cikin waɗanda za a ɗanɗana musu kuɗar azaba al mu'azzab wanda za a yi masa azaba kenan ismu maf'ul min azaba yu'azzibu ta'zib al-mu'azzib ismu fa'il al-mu'azzab ismu maf'ul kakka shiga cikin waɗanda za a ɗanɗana musu kudar azaba wanda za su gaya wa aya zakinta na'am wa anzir ashiratakal aqrabin واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم إمام البخاري يا رويت حديثي نسبب سوكر ونن آية حديث ميلمبا تدبو بير قريبا كويدا حمسن دا أكو da mai lamba ta dubu uku da ɗari biyar da ashirin da bakwai da kuma mai lamba ta dubu hudu da ɗari bakwai da saba'in da ɗaya haka imam muslim ya ruwaito hadisi mai lamba ta ɗari biyu da shida imamu tirmizi ma ya ruwaito shi dubu uku da ɗari ɗaya da tamanin da biyar imamu nasa'i a cikin juz'i na shida shafi na ɗari biyu da arba'in da takwas da ɗari biyu da arba'in da tara imamu ahmad a cikin musnad juz'i na biyu shafi na ɗari uku da talatin da uku ibn hibbana mai lamba ta ɗari shida da arba'in da shida da dubu shida da ɗari biyar da arba'in da tara imamul al-bayhaqi a cikin juz'i na shida shafi na ɗari da imam imamul bagawi hadisi mai lamba ta dubu uku da da da ɗari bakwai arba'in hudu ta hanyar abu huraira cewa lokacin da wannan aya ta sauka sai annabi sallallahu ta'ala ya tara danginsa da Allah ya ce wa anzir ashiratakal aqrabin ka gargadi danginka makusanta faqala sai ce ya ma'ashara quraishin ishtaru anfusakum min allahi لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية أمة رسول الله صلى الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت ما أغني عنك من الله شيئا a wani sashen lafazin saluni min mali ma shi'tum wa fi lafazin ghaira anna lakum rahiman sa'bulluha bi bilaliha kuna da zumunta da zan jika ta da danshinta amma kowa ya zo ya kalma shahada ya shiga musulunci wanda bai addini ba bai imani da Allah ba bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haƙoƙinsa guda biyar a kan al'ummarsa ba haƙƙi na farko mu yadda Allah ne ya aiko shi haƙƙi na biyu mu so shi fiye da yadda muke son kanmu da 'ya'yanmu da matanmu da duk duniya ga baki ɗaya haƙƙi na uku duk abin da ya samu mu yi mu yi din kuma mu karɓa da zuciya kuma yin shine alkhairi duniya da lahira abin da ya ce mu bari na hudu mu bari kuma mu yadda mun bari din da yarda zuciyar mu kuma mu yadda bari shine alherin mu duniya da lahira sannan mu bauta wa Allah da shari'arsa da karantarwarsa wannan sune haƙoƙin da annabi yake da su sallallahu alaihi wa sallam akan kowane mutum a cikin al'ummansa to shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tara su yace to da aka ce Allah ya ce wa anzir ka gargadi ashirataka ashir kabilanka na kusa danginka da yan uwanka al-aqrabina na kusa kai musu gargadi shine musu gargadi yace to ku zo ku yi kalmar shahada ku dini shine tsiran ku duniya da lahira domin na kusa in yabi sai ya samu daraja uku ga darajar kusanci ga darajar sakubantaka ga kuma darajar imani to idan ki imani waccan darajar tasa sai ta zama bata amfane shi ba saboda bai imani ba kama abu lahabin da gashi ammi ne na manzon Allah sallallahu alaihi sallam amma rashin imaninsa yasa aka kama sunansa a cikin alkur'ani da tsinuwar Allah a kansa shine Allah ta'ala ce waqfid janahaka ka kuma sassauta fukafukanka ma'ana ka tausasa halayenka ba aka ga wanda ya bi suka bi ka minal mu'minina a cikin mu'minai ka zo mai saukin hali mai kyakkyawan ɗabi'a fa bima rahmatin minallahi linta lahu walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri Allah yace da rahaman Allah ne ka tausasa musu da ka kasance mai kaushin zuciya mai faɗa lam farru min hawlika lam faddu da sun tarwatse daga gurinka Allah ta'ala yake cewa law anfaqta ma fil ardi wa allafa baina qulubihim Allah shi ya hada zukatan sahabbai akan yi maka biyayya law anfaqta ma fil ardi jami'an da zaka ci da duk abin da ke duniyan nan na kuɗi ma allafta baina qulubihim ba za ka iya hada zukatansu wajen kare ka ba walakin Allah allafa bainahum sai dai Allah ne ya hada zukatansu wajen maka biyayya da rike addininka shine Allah ta'ala ya ce to ka sauƙaƙa halayenka shi yasa sahabbai suka ce murna muke yi manzon Allah ya fito waje matansa kuma suka ce murna muke yi ya shigo ciki su matan a cikin gida suna jin daɗin zama da shi su abokansa a waje suna jin daɗin zama da shi shine aka tambayi na na Aisha wai idan manzon Allah ya shigo gida sallallahu alaihi wa sallama ya yake yi ta ce kana fi mihinata ahlihi yana cikin hidimar iyalansa in ana nika sai karba a yi da shi in ana daka sai karba a yi da shi in ana shara sai karba a yi da shi in ana aikin gida duk sai yayi mukan mun shiga sai mutum ya sha kunu ya bata rai ya samu kujera ya zauna yana mazurai yana matsa gashin baki sai ka ce abin nan to kaga uh, cinyayyen burushi to kaga wannan wato halayen kirki din ne halin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na Aisha ta ce ban taba ji ba ko so ɗaya ko ban taba gani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zagi wani ko ya kai wani duka a cikin gidansa Anas dan Mali yace shekara goma mahaifiyarsa Ummu Sulaimin ta kai shi gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tace ga ɗana ka dinga aikensa yace shekara ta goma cur a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai taba ce min yi kaza ko bar kaza ba ko na yi kaza yace dan me yasa kai kaza ko na bari yace dan me yasa ka bari shi ba ruwansa sallallahu alaihi wasallama baya cewa ai shara in an share kuma yana so amma ba ku share ba shi sai ya share kuma ba bacin rai sai ya dauka ya share ya dauka aiki kuke yi muku yawa sai ya dauka shi ya share ya dauki komai da sauki sallallahu alaihi wasallama da haka matansa suke sha'awar ya shigo gida abokansa suke sha'awa ya fito waje amma aka sun haka yanzu akwai wanda matansa Allah Allah suke a ce ku bari ya fita ku bari sai ya fita Allah Allah suke suna su kokarin tura ka waje ka dame su ka ishe su Allah Allah suke a ce bari sai ya fita yana nan yana nan kai ma za ka gane in ka shigo gida ka ga an to wani abu ake aka ganka aka daina sai ka ce to ku bani gurin zauna ci gaba da hirar da ake da ni inda abin arziki ne ai ma kamata in shiga hira ake tatsuniya ake labari ake gulma ake wani ake ne a gaya min ji wanda yake mai kyau in shiga to ba kowa ke iya yin wannan a cikin iyalansa ba ko to shine aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mai taushin hali ga wanda suka bi shi wato na muminai fa in asauka Allah ya ce idan suka saba maka faqul ka ce inni bari'un ni na kubuta mimma amaluna daga abinda kuke aikatawa Allah ce ka dogara can yace alal hayy alladhi la yamut dan yace wa tawakkal at tawakkulu sidqul i'timad ala Allah li jalbil manafi ka dogara ga Allah ka aminta da Allah amincin da zai sa ka dinga neme at tawakkul yana kora addu'a ko addu'a tana kore tawakkuli isti'dadi yana kore tawakuli yanzu mutumin da zai fita filin daga ya fita ba makami babu babu komai ba hula kwano ba to shine ibnu qayyim ya bada amsa yace da da addu'a da kaddara ba sa cin karo da tawakuli da isti'dadi ba sa cin karo Allah da yake ka dogara da shi sai ce kuma wa iddu lahum mastabatun min quwa in ka tayi tanadinka to kuma sai ka dogara ga Allah ba ga tanadin ba shi tanadin sababi ne amma musabbibin wanda yake kaddara abin ya faru ko kai ya faru shine Allah ta'ala sannan kuma yin addu'a da imani da kaddara kuma ba sa cin karo mun yadda abin da Allah ya kaddara zai same mu zai same mu to ya muke addu'a kuma shin addu'a tana iya canza kaddara ibnu ya yace kwarai duk abin da bai faru ba Allah ta'ala yana iya goge shi an kaddara wata musifa za ta same ka amma yawan addu'a ka zai sa a canza a cikin aljawabi yake cewa addu'a kai ta yin ta kana aje ta suto suto saboda in bala'i ya taso yanzu kana cikin ta'arraf ila Allah fil raha ya arifka fi shidda kar ka ce sai abu ya taso zaka dinga addu'a ya dinga yi kana aje ta buhu buhu idan bala'i ya taso yace ɗayan uku ne tsakaninsa da addu'a ka ko addu'o shi bala'in yana da girma addu'o'inka kuma suna da yawa sai ci ta kokawa kai kai ta harkokinka da bala'inka da ka suna kokawa kai kana harkokinka ba baka san me yake ake yi ba idan kuma bala'in ya fi karfin ka to sai addu'ar ta rage masa karfi sai dan kaɗan ya same ka maimakon mai yawa idan kuma addu'arka ta fi karfin bala'in sai ta tunkuɗe shi ko ganin sa ba za ka yi ba ko jin sa ba za ka yi ba to shi yasa ake ta addu'a ba sai an shiga bala'i ba ta'arraf ila Allah firraha lokacin da kake da yalwa kai ta aikin alheri kai ta aikin alheri to in ka shiga bala'i sai Allah ya cire maka nan da nan amma kada a ce sai abu ya kure bala'i ya zo a ce ai maza addu'a ta gaggawa to Allah ta'ala shi ai yana da tsari cikin harkokinsa shi yasa ya ce ya halicci sama a cikin kwana shida tare da cewa zai iya yin ta da kumfa ya kunu amma dan ya nuna mana tsari al'ajalatu min ash-shaytan gaggawa yana cikin shaydan to shine Allah fa ina wa tawakkalka dogara alal aziz abu samu buwayen sarki ar-rahim an ta maimaita waɗannan sunaye a cikin wannan sura al-aziz ar-rahim sunaye ne na Allah kuma suna kunshe da sufofin Allah asma'ullahi ta'ala a alamun wa awsaf da haka waɗannan ya tadamman salasatu umur al-aziz suna ne na Allah izza sifa ta Allah yu'izzu man yasha'u kuma asaruha sannan ar-rahim suna ne na Allah yarhamu sifa ce ta Allah ar-rahmatu sifa ce ta Allah yarhamu kuma asar din wannan rahama din Allah allazi yaraka shine Allah ta'ala da yake ganin ka hina taqum lokacin da kake tashi an yi kauli uku akan fassarar lokacin da kake tashi wasu malamai suka ce hina taquma ila salati hina taqumu ila salati lokacin da kake tashi zuwa ga sallah to Allah ta'ala ya ganka kamar da aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas fassara ta biyu hina taqumu min maqamika lokacin da kake tashi daga inda ka zauna me kai ina za ka Allah ya ganka duk lokacin da ka tashi za ka wani guri ka san ina za ka kai wa kanka tambaya ina za ni me zan yi sannan akwai inda ya fi nan mahimmanci duk inda za ka kai wa kanka tambaya uku ina za ni me zan yi ba kuma inda ya fi zuwa nan mahimmanci in ka samu amsa cewa eh ina za ni guri kaza za ni me zan yi kaza zan yi sannan babu inda ya fi mahimmanci kamar nan gurin da ni to sai ka tafi amma an ka gano cewa ina za ni sabo ne me zan ina ni guri kaza me zan a gurin sabo to ai me ya yafi mashi mahimmanci ta ko wajen bin Allah to shi ne suka ce wannan shi ma yana nufin lokacin da kake tashi in ji malam abul jauza'i fassara ta uku hina takhalu lokacin da kake komawa gefe babu kowa tare da kai in ji malam hasan hina taqumu lokacin da kake tashi ka shiga lokon da ba a ganka ba to shi Allah yana ganin ka abinda za ka yi a cikin loko din Allah ta'ala ya gani an ce wani mutum ne a ƙasar Masar makeri ne sai aka ga yana ɗauko ƙarfe a cikin wuta wuta ba ta kona shi sai wani ya tambaye shi yace me yasa kake sa hannunka a wuta ka ɗauko ƙarfe sai ce wata kissa ce ta faru wata mata ce mijinta ya rasu ya batta da marayu sai ta zo ta samu shi wannan makerin ta ce don Allah ka taimaka min da abincin da zan ci da marayuna sai ce ba zan baki ba sai in kin yadda na yi zina da ki ta ce a'a sai tafiyarta ta je ta bincika ta bincika ta bincika ba ta samu taimako ba sai ta dawo ta ce ta yarda sai suka tafi ɗakinsa ya je kullataga toshe ƙofa toshe can ramin duk inda ya ga wani zai gansu sai da ya toshe sai ta ce masa ƙofa ɗaya ta rage maka baka toshe ba sai ce wace ƙofa ta ce kofar da Allah yake ganin mu ni da kai duk ka toshe nan ba wanda zai gan mu amma kuma Allah yana ganin mu ya za ka yi da ganin Allah in ka hana ganin mutane sai mutumin ya yi siranda ya ban mata kuɗin ya kuma sallame ta ta ji daɗi saboda ya ban mata kuɗin kuma ya fasa wannan fasikancin shine sai ta ce ya Allah yadda ya haƙura kuma ya ba mu kuɗin nan ni da marayun nan Allah ina roƙonka ka raba shi da azabar wuta duniya da lahira yace daga faruwar abin nan ina kawo hannu na gindin wuta sai ga baya konewa to na tabbatar Allah ya amsa addu'arta a duniya ina fata a lahiran ma Allah ya amsa wannan kun ga wannan hina eh, allazi yaraka hina taqum an ce akwai kuma wani mutum mai satar abinci a suto a rumbu yana da aboki ta sata a rumbu ba ta yiwa sai da mai kalle ma to akwai mai kalle masa shi kuma sai ya shiga rumbu da igiya so dan ka durkusa ba haka ga kowa ba sai ya dauro hatsi sai ya dauko ya fito su gudu to sai mai gane masa din yayi tafiya ya nemi wanda zai gane masa babu sai ya ga ɗansa sai ce wa ɗansa zo mu je zaka tsaya mun akan wata hanya bai ga wa ɗan sata zai ba saboda yaro ne dan karami sai ce tsaya akan hanyar nan ka dinga kalle mun in kaga ana kallo na ka ce baba ana kallon ka sai ce to shi yaro bai san uban me zai yi ba shikenan ya je ya shiga rumbu ya fara tattara hatsi zai sa igiya ya daure sai yaron ya kwalla kara ya ce baba ana ganin ka ana ganin ka baba ana ganin ka baba sai ya fito da gudu ya zo ya lalle ka gabar da yamma kudu da arewa bai ga kowa ba yace yaro ya akai kace ana gani na yace Allah ne yake ganin ka baba an koya mana a makaranta an ta'budallaha fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to shine nace ma baba ana ganin ka in zaka koma sai kuma ka koma to daga na Allah ya shiri uban ma ya daina sata to kun ga ashe allazi yaraka hina taqum lokacin da kake shiga wani guri to Allah yana ganin ka to shine suka ce wa salis hina takhalu lokacin da kake komawa gefe wa taqallubaka da kuma juyawarka ai wa nara taqallubaka muna ganin jujjuyawarka fi sajidina a cikin masu sujjada shi ma an masa fassara uku masu sujjadan nan suka ce ana nufin tsatsan annabawa ai taqallubaka fi aslabil anbiya'i hatta akhrajaka wannan shine ikira mata rawaito daga Abdullahi dan Abbas fassara ta biyu Eh, taqallubaka fi ruku'i was sujudi wal qiyami na musallina fil lokacin da kake ruku'u ka yi sujjada ka ɗago ka tashi ka miƙe kai tahiya kai sallama Allah yana ganin ka a cikin wannan hali don haka ka sa ku shu'i a zuciyarka wannan mata ya rawaito daga Abdullah dan Abbas na uku taqallubaka fi ruku'i wa sujudi wal qiyam al musallin shine wannan taqallubaka fi aslabil anbiya fasara ta uku wa tasarrufaka fi zahabika wa maji'ika fi ashabikal mu'minina kaiwa da komowarka a cikin muminai Allah yana ganin ka da kiwansa da kula da kai kuma da inda zaka da inda ka fito da abin da zaka aikata jimalan hasan na'am hmm? Allah ta'ala ce innahu lalle shi Allah ta'ala huwa sami'u shine mai jin me ake cewa al'alimu kuma shine masani da abin da ake aikatawa na'am هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون الله سبحانه وتعالى ينا بام قصة الشعراء واتو ما وقعكي نو وطن دسك قري او جنواكا سيتي چنبا انشي وما تنزل به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون تعالى هل انبئكم shin bana bana ba ku labari ba alaman tanazzalu shayatin abu sawane ne shaidanu suke sauka ai ba kan annabi suke sauka ba akan bokaye da yan bugun ƙasa suke sauka tanazzalu ai ta tanazzalu ala kulli affakin suna sauka ne a bisa dukkan mai kiran ƙarya maƙaryaci al-afak huwa al-kazzab asim wal asimul fajir wato suna sauka ne akan makaryaci fajiri malan kata da yake kuma alkahana wato bokaye kenan yulquna sam'a suna jeho musu ji abinda suka jiyo a sama kafin a toshe sama wa aktharuhum mafi yawan su kuma kazibuna makaryata ne za su faɗi abu kamar yadda aka ce in yayi kokari ya sato kalma ɗaya kafin a jeho masa abin ya kone sai ya jefa na ƙasa na ƙasa ya jefa na ƙasa har ya zo ya jefa ta a bakin boka ɗin ko mai sihiri sai share bakinsa kana zuwa sai ce gobe ne za a yi kaza jibi za a yi kaza kana zuwa sai kaga abin kuma ya faru sai mutum ce kai ayirin nan mun je gurin mutumin nan yana faɗa kamar yankan wuta abin ya faru kaga an gangata shi to gobe kuma abin bai zo ba jibi bai zo ba har rayuwarsa ta kare bai zo ba sai a dinga cewa ayirin nan ya faɗa abin ya dace kai mu kara dai himma abin zai za a dace shikenan sai ta karfa kuɗin mutane yana damfara su dama mata suka fi imani da bokaye tunda ake ta karatu yanzu su ma yanzu bokayen an ce wani boka an ga ya siyar da kayan bokancin ya sai gatari ya koma faskare kaga ya ce ma alheri ko wata mata da ta ce wa ba sa shiri da mijinta aka ce ta ce kaji uku masu lafiya wai ba sa shiri da mijinta ta siyo kaji uku masu lafiya shine ta siyo kajin ta kai kawai sai yanka ya ce wa matansa su soya sai ta samu kawarta ta ce ke yanzu ba kya zuwa makaranta yanzu ke kin ce ba kwa shiri da mijinki baya fara'a baya murmushi baya dariya ki yanka masa kaji ukun mana yau ki yanka daya ya zo ki ce mai gida ka ka tsallaka gobe ki ƙara yanka man ɗaya jibi ki yanka man ɗaya ki gan bai fara'a ba kawai ki je ki ba wani sai ta ce wannan shawara ce ta gaskiya kawai ta koma gidan tana zuwa ta tarar da mata a tsakar gida suna ta suyar kaji an soya rabi an ɗora rabi kawai sai ta ɗau rabin ta ce ku gaya min na ɗau rabin kaji na to Allah ta'ala ya ce wa shu'ara'u su ko mawaka yattabi'uhumul gawuna wato halakakku suke bin su su suke ziga halakakku da waƙoƙinsu ka ji an cewa mutum toron giwa a cewa mutum mugun dawa kuma daɗi yake ji haya ya bada kuɗi ka gani a cewa mutum kumurcin miciji yana rawa ana cewa kumurci yana jin daɗi a ce zaki kai za ka kalli zaki fa hmm? isa a cikin an taba cewa wani jaki to bai gane me ake nufi ba sai ya ga karamin jaki da babban sai da ya ce wai jakin nan babban kake nufi ko karamin ice babban ya ce da karamin kake nufi sai mun rigima da ai karamin ya fi mu to wai yaban ka za a yi a ce maka bauna a ce mutum bauna a ce mugun dawa shi kuma yana jin daɗi yana ba da kulli wadin ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الله سبحانه وتعالى ألم ترى شن بك غني بكو بك سني بأنهم تيواسوا fi kulli wadin a cikin dukkan kwari na gwanintar waka ya himuna suna ɗimaucewa su faɗi maganganu wata ran ai gwaninta wata ran ai ƙarya wata ran ai batsa wata ran a zagi mutum wata ran duka a cikin waƙoƙinsu wasu ma fa suna ba mawaƙa kuɗi ne dan su kubuta daga sharrinsu in baka ba su kuɗi ba sai an nemi wani waka sai ka ji an soki wani an ce baku ga wana wana ba to shi ya gane da shi ake saboda bai ba da kuɗi ba in kana yawan jin waƙoƙin Hausa na su dan anace da shata da su dan kwairo da su dan wane ne duk zaka ji irin waɗannan abin da suke wa sarakunan da basu ba su kuɗi ba su zazzage su in ka ba su kuɗin ma dai baka tsira ba <laughs> sai su zazzage ka to ka gani to su mawaka na larabawa sukan yi waka don nuna gwaninta shine kamar sautu safiru bulbuli wanda asma'i aka ce yayi ta waka ce da akwai gwaninta a cikinta kawai na nuna fasaha akwai kuma wanda yake cewa wa kad gadauti ila alhanuti yatba'uni shawin mushillun shalulun shalshalin shiwadu kaga wannan gwaninta ce kawai akwai kuma al'amru sukan yi waka dan su bada umarni suna cewa aqillu alaihim lauma la abali abikum min al-lauma ash'ausuddu makana allazi saddu ku karanta zargi akan su babu baba ga babanku ko ku toshe inda suka toshe in kun isa mutum yazo yana zagin magabata sai a ce to shikenan kai yi abin da suka yi su sun yi jihadi sun ba da kuɗin su sun ba da ransu sun ba da dukiyar an sassare su an ji musu rauni saboda addinin Allah kai nuna mana ka naka raunin gaya mana daular da ka kafa ta musulunci wani aiki kai wa addini har zaka zagi waɗanda suka yi jihadi Su sukan yi wannan annahayu la taqrabanna dahara ala mutarrifin la zaliman abadan wala mazluma ko al-khabar sukan yi khabar ko si nahayu ko si amru ko si istikhbar duka waɗannan ana yin waka da su mutum ya duba a wa shu'ara na ibnu kutaiba zai ga irin wannan ko duba shu'ara ul jahiliya su bakwan nan da aka kawo mu'allaqat zai ga gwaninta iri iri a ciki a wasu malamai suna cewa abin da yasa aka ce a karanta waɗannan waƙoƙi ba dan abin da ke cikin su na batsa ba sai dan a koyi luga kifa na biki min zikira habibin wa manzilin biskitin liwa baina dakhul fa hawmali fatudiha fal miqratu lam ya'ku rasmuha lima nasajadha min janubin kasham ali kaga ai waƙoƙi ne da ba su da wata ma'ana wa ma zarafat ki illa li tadrubi bi sahmayki fi ashari qalbin muqattali agarraki minni anna hubbaki qatili wa annaki mahama ta'muru alqalba yaf'ali kaga da wannan abin nan ne Eh, waƙoƙi ne daga sunan dai kawai amma ana karanta su dan a iya yaran ba dan a koyi abin da ke ciki ba to haka nan sai Allah ta'ala ya ce wa annahum yaquluna kuma su sun kasance suna faɗar ma la yaf'aluna abin da ba sa aikatawa ai ta faɗar maganganu a cikin waka na jarumta na zuga na kwarjanta abu kuma din ka je ka tara abun ba haka yake ba mawaka kenan sun iya mayar da kyakkyawan abu ya zama mummuna mummuna ya zama kyakkyawa in ka duba balaga an taɓa kashe wani da wani ya masa waka sai da wanda ya kashe shin yaji ina ma shi aka kashe a masa waka akwai wani shigo bai da karfi matarsa ta yi dukan tsiya sai fito waje ce wata ta lauka laka na faman law ra'aitahu tahamtahu baban minan nar yuftahu ka ganta tana wangala baki ina ma ba a haife ta ba da za ka hango bakinta daga nesa sai ka ɗauka kofar jahannama aka buɗe ta dinga kuka ko ta dinga rusa kuka wasu kuma a cikin al-bukhala na jahiz yace wai saboda tsabar su saboda tsabar su garin fitila ɗaya ake da ita ko ya ki kunna fitila dan kada wani ya ga hasken ita ma fitilar sai an yi kuɗi kuɗi an siyo man to ranar da ba ka da kuɗin da zaka bayar a sai mai sai a nemo hankita ɗaure ma ido ba za ka ga haske ba a jara yace kuma wai sun aje kare a can bakin hanya dan ya hango musu bako da bako ya zo in karen yayi haushi sai su ce wa mahaifiyarsu tashi ki fitsari ki kashe mana wuta dan kan mu bashi abinci qalu li ummihim buli alan nari bukhala to za ga irin su akhbarul hamqa wal mugaffalin wani aba da shi dan dariya an ce wani mutum ne mai yawan ibada a masallaci ashe jahili ne shi da wasu ke cewa kai mutumin nan gobe sallah jibi azumi gata kiyamul layl citta karatun qur'ani yana fa sallah sai wayo ce yanzu ma azumi nake <laughs> to shine Allah ta'ala ce illal ladina amanu sai dai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai wa zakarullaha kasiran suka ambaci Allah da yawa da sharaɗi guda hudu kenan ko wantasaru min ba'di ma zulimu kuma suka taimaki addinin musulunci bayan an zalunce su wa sayalamu allazina zalamu Allah ce da sannu azzalimai za su san ayyamun qalabin wanda majuya ce yanqalibuna za su juya su waɗanda suka taimaki addini kamar Hassan bin Sabit hmm. kamar kuma irin su Abdullahi bin Rawaha hmm. wanda aka soki Annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi waƙoƙin kare shi to banda su a cikin wannan zargin haka wanda suka yi waƙoƙi na zamanin jahiliya na batsa bayan sun dawo musulunci suka yi waƙoƙin kare addini su ma banda su a ciki waƙa tana cikin wasila na sanar da addini da wuya ka ga malami ba shi da waka shi Usman dan Fodiyo yayi waka da fulatanci yayi da Hausa yayi da Larabci ƴaƴansa mata guda uku da Asma'u da Maryam da Halima kowace ta kware a yare uku fulatanci da Larabci da Hausa ga ɗansa Isan kwari sai da aka aka kira waƙoƙinsa sun kai takwas wanda ya na musulunci idan shi Usman ya waka da Larabci sai yarsa Asma'u ta fassara zuwa fulatanci ko ta fassara zuwa Hausa haka suka dinga suna yada jihadi ka duba ta zainul warqat na Abdullahi na Gwandu yadda yake wasa da harshen Larabci in kuma ya dau Hausa haka yake in ya dauki fulatanci kuma dama shine a gida to kun ga wannan saboda suna son su isar da sako suka yi wannan hakan ka duba duk malamai na baya malaman hau sun yi waka ibnu mutsi ya zo ya baiti dubu na alfiya bayan sa ibnu mali ya zo ya ce fa'ikatan alfiya ta ibnu mu'ti ga wata baiti dubun ta fita ibn mu'ti shi ma su ya zo ya ce fa'ikatan alfiya ibnu maliki li annaha wadihatul masaliki ga wata alfiya ita ma ta fita ibn malik din haka masu hadisi iraki ya zo ya baiti dubu alfiyan hadisi bayan sa ya yazo yake cewa fa'ikatan alfiyatal iraqi fil jam'i wal ijazi wat tisaqi ga wani baiti dubun tafi wancan haka masu karatun qur'ani cikin shadibiya shi ma ya musu baiti dubu na koyan kira'a. dun ka duba ko ina akwai waƙoƙi zuhudu waƙoƙin zuhudu waƙoƙin gudun duniya waƙoƙin kaza duk waɗannan waƙoƙi in dai an yi su dan a kare musulunci ko a yada shi to babu laifi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sawa ɗaya daga cikin sahabbansa kujera yace hau ka kare ni yace hajauta muhammadan fadafa'atu anhu wa inda allahi fi zaka aljaza'u hajauta muhammadan barran taqiyan rasulallahi shimatuhu alwafa'u fa inna abi wa walidahu wa irdi muhammadin minkum wa qa'u yayi waka annabi yace kare ni da baitukanka ya fi musu zafin sara da takobi jibril yana tare da kai duba cikin sahihul bukhari da muslim to don haka waɗanda suka yi waka don su kara addinin musulunci ba su ga cikin waɗanda ake zargi ba amma Allah ya ce waɗanda suke azzalumai da sannu za su san wace irin makoma za su koma kun ga zalunci iri biyu ne azzulmul akbar wal zulmul asgar babban zalunci shine wal kafiruna humuz zalimuna Allah bai ce wal zalimuna humul kafiruna ba dukkan azza dukkan kafiri azzalimi ne amma ba dukkan azzalimi ne kafiri ba akwai wanda ya zalunci kansa wa minhu zalimun li nafsihi wani kansa ya zalunta wani matarsa ya zalunta wani ƴaƴansa wani jama'a waɗannan duka sai dai a biya su ranar alkiyama ko su yafe masa haka muna fata Allah ya sa mu cikin waɗanda za a yafewa Allah ya sa mu cikin wanda za a karba mun ce za mu magana akan itikafi a gurguje saboda yau muna 29 kuma za a fara shiga itikafi 19 kai na'am afwan muna 19 al-itikaf kalman a kafa din an samo ta ne daga babin ƙa'ada wa daraba da aka ana cewa a kafa ya akufu ma'ana ƙa'ada ya ka'udu ko a ce a kafa daraba ya akifu ya dribu ma'ana yana babi biyu ko babin daraba ko babin ƙa'ada ƙa'ada shine babin fataha ya yaftahu wannan kuma daraba ya dribu ka'ada ya ka'udu kai babin nasara suru, daraba ya dribu ka'ada ya ka'idu Ah, ya ka'udu daraba ya diribu a kafa ya akifu ko a kafa ya akufu asalin kalmar kenan al'ukuf yana nufin alluzum ka je wani guri ka zauna ma hazihi tamasilul lati antum laha akifuna kaga akifuna waɗanda suke zaunawa a guri ba sa tafiya to shine aka gina shi ala wazni ifta'ala shine aka ce i'tikafa ya atakifu i'tikaf me yin ake kiransa mu'utakif inda za a yi kuma mu'utakaf inda za a ji a itikafi to malamai suka ce abinda ake kira itikafi a harshen larabci kawai nafsun nafsi an tasarrufil adiya ka hana kanka yin motsi wanda ka saba kamar tafiya kamar yawace yawace shi ake kira a lugha wato itikafi a fassarar malamai al fil masjid ala sifatin makhsusatin bi ka zauna a masallaci bisa wata sifa keɓantacciya da niyyar ibada al-itikafu malamai suka ce fi taslimul mu'takifu nafsahu bil kulliya ka miƙa wa Allah kanka gaba ɗaya ila ibadatillahi ta'ala dan ka bauta wa Allah shine itikafi ka bar kasuwanci ka bar aikin gwamnati ka bar sana'a ka kashe wayarka ka zo masallaci kai ta istighfari ko kai ta salatin annabi ko kai ta karatun qur'ani ko kai ta hailala ko kai nazarin littafin addini ko na ilimin zamani da zai amfane ka wannan duka ana yin saci itikafi dan ba keɓance wata ibada sananniya cewa sai ita za a yi ba sannan suka ce wa ibadin nafsa an shigulli duniya allati hiya mani'atun amma ya talabuhu al-abdu min al-qurba da kuma nisanta zuciyarka daga shagalar duniya wanda shi yake hana zuciya ta samu abin da take nema malaman hanafiya an tambaye su menene itikafi suka ce innahu sunnatun muakkadatun fil ashr al-awakhir min ramadan wa mustahabbun fi ma ada zalika wannan shine ta'arifin mazhabar abu hanifa akan itikafi suka ce itikafi sunna ce mai ƙarfi da ake yin ta a goman ƙarshe na ramadana kuma a sauran watanni sha ɗaya ma duk za ka iya itikafi amma shi mustahabbi ne amma bai kai a yi shi a cikin ramadana ba a mazhaban malikiya suka ce innahu mandubun mu'akkadun wa laysa bi sunnatin a mazhaban malik itikafi an so yin sa amma ƙarfin ma bai kai wata sunna da in mutum bai yi shi ba za a zarge shi a mazhabar shafi'iyya kuma suka ce innahu sunnatun mu'akkadatun fi jami'il awqati wa fil ashr al awakhir min ramadan akadu suka ce itikafi sunna ce mai karfi a kowane lokaci zaka iya itikafi ba sai a ramadana ba amma yin sa a cikin goman karshe na ramadana yafi karfi suka mazhabar hanabila suka ce innahu sunnatun fi kulli waqtin yin itikafi sunna ne a kowane lokaci wa akaduhu fi ramadana amma an fi yinsa a cikin watan ramadana til ashril awakhir fihi wato kwanaki goman karshe shine aka fi so a itikafi a cikin sa malam ibnu abdul barri wanda ya at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid ya kuma al-istizkar fi sharhi mazahib al-amsar babban malami ne a mazhaban malikiya malamin kasar andalus yana cewa innahu sunnatun fi ramadana wa mandubun fi ghairihi shi itikafi yin sa sunna ne a cikin watan ramadana kuma mandubi ne yin sa a cikin wani watan ba ramadan ba ibnu ibnu munzir yace ajma'a ahlul ilmi malamai sun hadu ala annal itikafa sunnatun itikafi sunna ne la yajibu ala an faradan ba dole sai an yi shi ba sunna ne akwai lada illa an yujibal mar'u ana nafsihi al-i'tikafa nazaran fa yajibu alayhi sai dai in alkawari ka dauka kace nayi alkawari tsakani na da Allah zan yi itikafi to wannan wajibi ka je ka yi shi da haka wanda zai itikafi ya zamo musulmi kafiri ba shiga itikafi ya zamo mai hankali mahaukaci ba shiga itikafi ya zamo yana iya tantance abin da ya kamata kafin ya shiga shigarsa ne ya fi ko rashin shigarsa yanzu kana da iyaye kana musu hidima ko zo ka shiga itikafi suna neman mai ɗebo musu ruwa babu itikafin ka me ya zama kenan ko kana da mata baka aje musu abin da zai ishe su kwana goma ba ka zo ka tare a masallaci matanka sun yi tsuru suna jin yunwa <laughs> ina itikafi yake anan sai da sai ka auna kaga ga da ta da rashin shiga ta aikin da zan yi a waje ban shiga ba da aikin da zan yi in na shiga wanne yafi in ba ka da wani aiki shirme za ka yi da hira ko kuma abin da za ka yi bai kai shiga muhimmanci ba sai ka da masallaci ka tare kwana goma ko ma tunani ka yi akan tambayoyin nan da nace ku dinga wa kanku guda biyar ni waye waye yayi ni me yasa yayi ni a ina nake kuma ina zani ko nan kake tunani ya ishe ka yi tukafi sannan in mace ce za ta shiga itikafi ta zamo ta tsarkaka daga jinin al'ada da nifasi sannan mijinta ya mata izini sannan itikafi lazunta ne a cikin masallaci da niyyar ibada don haka ne na Aisha take gaya mana a hadisin da imamul Bukhari da musulun suka rawaito cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya atakifu fi kulli Ramadana asharata ayyamin manzon Allah yana itikafin kwana goma a cikin Ramadana falamma kana al'amul ladhi qubida minhu itakafa 20 yawman a shekarar da Allah zai karɓi ransa kuma sai itikafin kwana 20 Imam al-Bukhari wato na hadisi mai lamba ta 2044 sannan Abu Hurairah ya rawaito mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama kana ya atakiful ashar al-awakhir min ramadana hatta tawaffahu Allah azza wa jalla yana itikafin kwana goma karshe na ramadana har Allah ta'ala ya karɓi ransa bukhari da muslim suka rawaito sannan akwai shekarar da ya bai samu daman yi ba sai yayi a cikin watan shawwal to ita kafa akhirar ashari min shawwal kamar da imam bukhari ya rawaito da muslim itikafi ana yin sa a masallaci Allah ta'ala ya ce wa antum akifuna fil masajid sai dai malamai wajen fassarar masajid nan sun yi kauli uku wasu malaman suka ce za a iya itikafi a duk wani masallaci da ake kamsu salawati in dai juma'a bata shiga cikin kwanakin da za ka yi ba to a kowane masallaci da ake kamsu salawati sai ka yi itikafin ka amma in kwanakin da ka ɗiba din akwai juma'a to wajibi ka tafi masallacin juma'a don kakka buƙaci fita don tafiya juma'a malamai na biyu suka ce a'a a masallacin juma'a ake itikafi wannan daga cikin su haddana na Aisha radiyallahu anha malamai na uku suka ce itikafi sai an je masallatai uku masu alfarma da Qudus da masallacin Makka da na Madina wannan masu kaulin akwai Huzaifatu bin Yaman shi yana ga sai an tafi can waɗancan masallatan da Abdullahi dan Mas'ud cewa sai an je masallatai uku amma malamai suka ce wannan hadisi ba marfu'i ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk da shek Albani Allah ya masa rahama yayi kuskure daga hadisin yace manzon Allah ne ya faɗa amma hadisin kaulin shi Huzaifa ne ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam bane cewa la atikafa illa fi salasati masajid babu itikafi sai a masallatai uku kamar yadda bambancin lafazin ya zo to wannan la atikafa babu itikafi zai iya daukan ma'ana biyu shi ma a kaulin nasa ko dai la atikafa kamil babu itikafi cikakke domin a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam an kai sallah raka'a biyu sau dubu za a ninka ma ita in kai raka'a biyu a masallacin maka sau dubu ɗari za a ninka ma ita kamar yadda yazo a hadisin bukhari da muslim sannan yace ba a ɗaura sirdi ai doguwar tafiya sai masallatai uku nan to shi yasa yace a tafi can ayi ga wanda yake da hali ya fi lada amma ba yana kore na cewa an yi a wani gurin bai yi bane shine na Aisha take cewa as-sunnatu alal mu'takif sunna da take kan mai shiga itikafi Allah ya uda maridan ko an ce ga mara lafiya in ba babanka da babanka wanda za su yi fushi in baka zo ba to shikenan sai ka ci gaba da itikafinka wala yashhada janazatan in an yi rasuwa in ba masallaci aka kawo ta ba ba za ka je ai jana'iza da kai ba wala ya mustamra'atan ba zai taba mace ba wala yubashiraha ba zai rungume ta ba wala ya kharuja eh, li hajatin illa lima la budda minhu ba zai fita daga masallaci ba sai ga bukatar da ta zamo cewa ba makawa wala tikafa illa bi saumin wala tikafa illa fi masjidin jami'in wannan shine abin da aka ruwaito daga nana Aisha abin da take cewa duk da ta ce minas sunna ta daga shi amma malamai suka ce shi ma mauqufi ne akan ta to mafi karancin kwanan itikafi kai kwana daya ko kai kwana biyu kai zaka iya itikafi ma awa daya domin ya inganta hadisin Bukhari da Muslim cewa na Umar ya ce ya yi alkawari ya ci alwashi zai yi itikafi da daddare a zamanin jahiliya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka je yanzu ka yi din kun ga da daddare ai ba magana azumi ma kuma dare ai bai kai awa 24 ba yana na a cikin sahihul bukhari je ya itikafin sa da haka malamai suka ce ko awa ɗaya ka shiga masallaci ka zauna ka ki fita kana ta ibada da niyyar itikafi ya zama itikafi amma mafi yawan sa kwana ashirin mafi sa kwana goma mafi ƙarancinsa a mazhaba imam malik kwana ɗaya ya ce ko kwana uku shi kuma gurinsa mafi tsawonsa shine kwana goma to mai itikafi ba zaman gulma ake banza a itikafi ba gulma ba yi da mutane ba jin jamus ba jin amurka ba jin bbc sai ya zama dola ko wani labari da kake so ka ji amma kada mutum kuma ya dinga buga waya yana jin abin da ake a duniya gaba daya ya zama kenan bai rabu da bai rabu da duniyarsa ba sai ga mutum ya tattaro kayansa na gida kuma ya zo ya tare a masallaci shi da aka ce ka zo da niyyar ka bar duniyar kuma sai ka ɗauko duniyar ka dawo da ita masallaci kaga yana itikafi ana surutu ana yi da mutane ana tas abu gulmace gulmace ba a daina abin da ake a wajen ba yaya kai mai ake ciki ne ba laifi dan an kama ziyara ai annabi sallallahu alaihi wasallama yana itikafi matarsa safiya ta kawo masa ziyara har ma da suka gama tattaunawa ya tashi ya mata rakiya ko wannan ba laifi amma mu ce dinga dauko ma gulmace gulmace yana kama kana itikafi kace a'a wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama itikafi nake yi yau maganganun sun canza bari sai na fito tukunna so ake in ka fito din ma ka dena su ka duba kanka kaga wai me nayi wani aikin alheri nake na ƙara me nake na sharri na rage wannan shine makasudin shiga itikafi to da haka masu shiga itikafi lokacin shiga itikafi iri biyu ne za ka iya shiga itikafi da kayi sallan magariba ka shiga to wanda ya sallan magariba ya shiga itikafi to fitowarsa za ta zamo washe garin sallah kenan daga nan ya wuce idi je ma malik wanda kuma ya shiga itikafi da asuba shi kuma fitowarsa da daddare zai fito ana washe garin sallah sai yi ka zaɓi lokacin shigar in kwana goma za ka yi rana ishirin da tara kamar yau to wanda ya riga ya shigo yanzu yana nufin zai kwana yau sha ko na'am yau sha yana nufin zai kwana har zuwa idi to ya shigo kenan sai tura gida yanzu a kawo masa kayayyakinsa wanda kuma yana nufin da daddare zai fito to ana yin sallah asuba gobe sai zo ai sallah asuba da shi a masallaci ana yin sallah asuba da shi a masallacin shikenan ya shiga itikafi sai ja qur'anin sai ta karatu ya dinga kuma nawwa a ibada dan kai ya gaji da kala daya kai istighfari kai salatin annabi kai hailala kai tasbihi ka dauko qur'ani in ka gaji ka dauko littafin hadisi kai nazari in ka gaji ka dauko na fiqh kai nazari in ka gaji ka dan kwanta ka huta ka tashi kai sallah kai ta yin ibada nau'i nau'i dan baka san wacce Allah zai karba ba saboda haka wannan yana daga cikin aikin itikafi da ake so wanda bai samu daman shiga ba shi kuma zai iya aiko da abinci masallaci ga masu itikafi yace ni kuma zan dinga kawo muku soko zan dinga kawo muku abinci zan dinga kawo muku shinkafa zan dinga kawo kunu tunda mu can yanzu ka ga da wuya ga masallaci ba a yin abinci ne mamaki nan da naga wasu guraren ba a yi da yawa zaka ga a masallatai kafin azumi ya zo an tara kamar buhu ɗari na abinci akwai mata da ake ɗauka ma'aikata a sa babban abin nan gurin dafa abinci duk wanda ba shi da inda zai ci abinci sai ya zo masallaci ya ci saboda wannan aiki ne na alkhairi babba wanda yake wallahi wani fa abin da zai sahur da abin da zai buɗe baki fa baya samu sosai abinci ko mai daɗi irin wanda zaka ci a gidanka ba wai irin gara-gara ka wani zai ba Allah sai ya mara daɗi shi ya ci mai daɗi a gidansa wanda kuma ya ce wannan kuma a fita da shi waje Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna to wani ba zai iya shiga itikafi saboda dan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati ne amma zai iya taimaka wanda ya shiga itikafi to wanda ya dauki nauyin wanda ya shiga itikafi shi ma kamar ya itikafin ne to fatan mu shine Allah ya karbi ibadun mu gabaki daya wanda suka shiga da wanda ba su shiga ba Allah ta'ala kuma ya sa mu dace kungiyar masu tuka kabu kabu ala ya yaye mana duk abin da yake damun mu wannan kwanaki goma da za a shiga alherin da ke ciki Allah ya sa da mu a ciki waɗanda za a yi musu rahama a jikansu da wanda za a karɓi ayyukansu na daren lailatul qadar Allah ya sa da mu a ciki subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk rukuni ne daga cikin rukunan addini